واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا ya kai wannan manzo ka ambaci yayin da muka ce maka hakika ubangijinka ya kewaye mutane da ikonsa suna ƙarƙashin damƙarsa kuma Allah zai kare ka daga gare su ka isar da abin da aka umarce ka da isarwa kuma ba mu sanya abin da muka nuna maka a daren Isra'i ba face jarrabawa ce ga mutane shin za su gaskata shi ko za su ƙaryata shi kuma ba mu sanya bishiyar zakom wadda aka ambata a cikin alkur'ani cewa tana tsirowa a cikin wutar jahim ba face sai don jarrabawa a gare su idan ba su yi imani da waɗannan ayoyi guda biyu ba to ba za su yi imani da waninsu ba kuma muna tsoratar da su da saukar da ayoyi amma tsoratarwar da saukar da ayoyin babu abin da yake ƙara masu face ƙarin nutso cikin kafirci da zarcewa cikin ɓata.